inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha to menene dan yaji dauda ne fa kuma ai naga gaskiya kika faɗa yanzu ni ba yarinya bace na wuce kulle wallahi yan na lalacewa ta hatta kai ki rika irin wannan maganganun a gabana kenan ma kawaki ta fi ganin mutunci na akan ki ha to ai gaskiya ne wa yace kai mana labe har ka tsaya kana sauraron abin da muke tattaunawa in ban da ma ƙarshen duniya an bar wa maza gulma me ake da labe. sakina kike iya kallon tsabar ido na kina faɗa min wannan magana to ai gaskiya ce ko ba laban ka tsaya kana yi mana ba gashi nan ai yanzu kunnen ka ya jiyo maka abin da bai kamata ka ji ba matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu zancen yana da rudani in ka bi sanna sanna za ka je ni mai ne